Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon wannan bidiyon zai muku bayani ne akan yanda zaka magance irin wannan matsalar wannan matsalar da idan ka shiga application zata dinga nuna maka haka ya dinga nuna maka application stop sai da kasa kuma sai nuna maka open again ko kuma fatback zan da zaka magance irin wannan matsalar yau da fara dan uwa idan baka yi mana alamar subscribe baka danna mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon kai share din sa zuwa ga yan uwa saboda su amfana yauwa yanda zaka magance wannan matsalar bari mu shiga ciki ka gani yauwa ga hannun yanzu muna kan wayar mu kamar yanzu wannan application din na translation din nan shine yake bamu wannan matsalar to yanda zamu bi mu magance irin wannan matsalar ita ce sai mu zo mu nemi setting yauwa zamu je mu nemi setting yauwa ga nan mun nemo setting gashi nan mun shiga setting kamar haka yanda muka shiga setting din nan kamar haka yanda mun shiga setting din nan kamar haka sai mu zo nan wajen in muka zo nan wajen sai mu taɓa sai mu samu wannan alamar mai suna gata nan af app nota notification ga shi nan sai mu shige ta kamar haka wa inda muka shige ta kamar ga nan ya nuna mana see all app ga shi nan 95 apps ga shi nan ya nuna mana da tsare-tsare ga nan screen time ga nan notification ga nan default apps app permission emergency alert ga nan special apps assist wa wannan shi ne bari mu buɗe application ɗin gaba ɗaya yau ga shi nan application ɗin zai buɗe mana gaba ɗaya yau sai mu zo mu dubo wannan wani application wannan application ɗin da muka yi da za mu yi amfani da za mu cire masa wannan abin shi nan wannan application ɗin mai suna translate translate yau wannan application ɗin mai suna translate in dai shi shine ne yake bamu irin wannan matsalar idan muka shige sa yake shiga ya nuno mana stofit app sai ya nuno mana mm, offin app ko kuma ya nuno mana fatback Yauwa to sai mu shiga wannan application ɗin mai suna translate kamar haka. Yauwa idan muka shigo shi kamar haka ba wai unit styling za ka yi masa ba ko kuma first stop. Ba za ka zo ga nan ƙasa ba notification ba ba permission ba sai ka zo ka taɓa wannan storage ɗin. Yauwa inda ka taɓa wannan storage ɗin sai ka yi masa wannan clear storage ɗin nan. Ba clear cache ba clear storage. Clear storage domin wannan storage ɗin shi ne yake ba shi ne yake riƙe maka abin. shine shine ke riƙe maka kamar a ce ya ya riƙe abubuwa da yawa a kanshi ko kuma ka jima kana shigarsa ya ajiye to bayanai da yawa ko kuma in ce ya ya ɗauki virus virus da yawa sai da shi ma ana buɗe data kama shigarsa shi ma ya ɗebi virus virus da yawa yawwa to sai ka zo ka taɓa wannan clear storage ɗin kamar haka yau gashi nan ya nuna mana wannan rubutun sai mu zo mu taɓa wannan ok ɗin yauwa ka gani duk gaba ɗaya sun ɗauke to yanda ya ɗauke ɗin haka idan har wannan application ɗina baka irin wannan matsalar ko za a ƙara koma ne ka gani bai yi nisa dan ɗinsa ba bai dai masa wani abu ba yawwa to sai mu koma sai mu koma can cikin application ɗin namu domin za mu gansa a inda yake yawwa ga application ɗin nan sai mu shige shi kamar haka to muna shigan shi zai nuna mana kamar yau aka taɓa shigansa ka gani ya nuna mana kamar yau aka taɓa shigansa kamar yanzu aka yi install ɗinsa domin komai nashi shi ya mai da shi baya cewa to yanda ya nuna wannan sai mu taɓa don domin zai ya goge ya goge maka history ɗin da ke kan application ɗin gaba ɗaya yawa ka ga yanda tsarikan ka ga yanda ya kawo mu duk da cewa datan mu ba a buɗe suke ba ka gani ka ga yanda ya kawo ka ga yanda ya buɗe mana shi cikin sauri amma dai inda a ace baka baka magance wannan matsala ba kana buɗewa kana buɗewa abin da zai fara nuna maka kenan sai ya tsaya ma ya jima ka dan ɓata lokaci sannan zai nuna maka shi yau dan uwa wannan shine karshen bidiyon namu idan bidiyon ya burge ka yi mana like kai masa like idan kuma baka manta kai mana baka mana subscribe ba kai mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon mun gode a kallon wannan bidiyon sai mun hada bidiyo na gaba